daidai da takwas ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku. A ci gaba da karatun littafin Allu'ulu'u wal Marjan fi mattafaka alaihi Shekhan al-Bukhari wa Muslim na Muhammad Fu'ad Abdulbaki Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. don ba manta ba karatun da ya gabata muka karkare littafi na arba'in da ɗaya a yau mala ya ce kitabun ru'uya littafi na arba'in da biyu zai yi magana akan mafarki mafarki shine abin da mutum yake gani cikin bacci wani al'amari yana wakana mashi mai kama da wasan kwaikwayo gashi ya je waje kaza ya tattauna a wannan waje an ce ya ce abubuwa dai haddace maka da sauran ababe da suke wakana a haka wanda mafi rinjaye daga cikin kasuwan 'yan adam to suna yin mafarki ko ma sun taɓa yi sun ga menene ake ce mafarki ko dai mafarkin ya zama mai kyau ne ko kuma ya zama mafarkin ba mai kyau ba ne annabawan Allah suna yin mafarki Allah ya ba mu labarin annabin Allah annabi Ibrahim ya ce ma shi Ismail inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara na yi mafarki na ga gani ina yanka ka to amma ka je ke nazari me kake gani za ka sallama wannan umarni na Allah ko kuwa kana da ta cewa akan umarnin Allah sai ce ya abatif al matu umar umarni ne Allah ya maka naka yanka ni ba ba wani matsala ya abin da Allah ya umarce ka wannan kenan dangane da annabin Allah annabi Ibrahim haka annabi Yusuf ya yi mafarki cewa ya ga watanni taurari sha ɗaya da rana da wata duk sun faɗi sun mai sujada baban ya ce kul karka sake ka ba da labarin wannan mafarki naka da ga 'yan uwanka fayakido laka kai da sai su maka makirci kai hankali haka Allah ya ba mu labari azizu misir shi kuma ya mafarkin wasu shanaye da ya nemi ta'abir sai malaman fada ba su iya fassarawa ba sai kasance annabi yusuf zaman da ya a gidan yari abokan zaman kurkukun shi sun yi mafarki wannan yana kawo masarki waina wannan kuma yana kawo masarki abin sha nan ma ya masu mafarki fassarar mafarki ƙarshe dai annabi yusuf ya je fassara ma sarki mafarkin shi wanda duk wanda ya mu'amalanci sotu yusuf zai ga waɗannan bayanai dalla-dalla manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kan shi yana mafarki kuma yana fassarar mafarki kamar yadda in karatu ya lula za mu zo da wannan littafi mai suna alkaulin nadi fi ru'yan nabi allati ra'aha aw awwalaha mafarki da annabi yayi da kuma irin fassarar mafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayyaye mafarkin wanda abi muhammad abu muhammad muhammad bin insan farhat ya rubuta allah ya saka mai da alkhairi zai baka labarin wasu mafarkai na annabi da kuma yadda annabi ya fassara mafarkin to mafarki kamar yadda muka sani ya kasu gida biyu akwai mafarki na kwarai akwai kuma mafarkin da yake kishiyan haka ne akwai mafarkin da yake zama bushara ne ga wanda ya kwanta ya mafarkin akwai kuma mafarkin da yake su a halamin ne hayaniyan mafarki ne kawai abin da zuciyanka ta ƙudurta ne yake zuwa yake mata gizo da dai sauran bayanai da izinin Allah wanda za mu cin masu a taƙaicen taƙaitawa, mala ya ce hadisu abi da kala hadisin farko cikin wannan littafi hadisin abu katada ne ya ce sami'atun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo na ji annabi yana cewa an ru'uya min mafarki daga Allah ne ruya malamai suna amfani da wannan kalma a matsayin mafarki mai kyau mafarkin faranta rai mafarkin bushara kamar yadda annabi shi ma yi amfani a nan cewa arru'ya min Allah to arru'ya mala ya ce ai as-saliha mafarki na ƙwarai allati la takhlitu fiha wanda babu wani hayaniya ciki yara na'im wanda wanda ya kwanta bacci yake ganin ababe na faranta rai ana mai bushara to wannan daga Allah ne wal hulum ita kuma hulum mina shaitan wannan daga shaitan ne hulun kuma mala ya ce huwa ma ya rahu mina shar shi ne mutum ya mafarkin sharri ya fada rami ko ya yi hatsari ko an yanka shi ko an bi shi da gudu da sauran mafarke-mafarke na tsoro marasa kan gado wa ma ya lahu min alfaza da irin abin da ke faruwan wa mutum in yi mafarki ya ga ya firgita ya razana wa adafar ru'ya almahabuba ilallah kaga cikin wannan hadithi sai annabi ya danganta mafarki mai kyau daga Allah wanda mutum yake farin cikin gani domin wannan mafarki mai kyau yi bashirullahu biha abdahu Allah maɗaukin sarki yana mabawan shi bushara ne da ita to an danganta ta ne zuwa ga Allah idafatu tashrifin dangantawa na girmamawa kaɗai bi khilafil makruha saɓanin mafarki da mutum ya yi wanda bai so wa in kana ta jami'an min khalqillahi ta'ala wa tadbira duk da yake cewa mafarkin duka Allah maɗaukin sarki shi ya halicce su sannan kuma shi ne wanda yake kulawa da su bi iradatihi a bisa nufin shi wala fi'ilun lishaitanu fihi ma shaidan bai da hannu kwata-kwata cikin abin da ya shafi mafarki mai kyau ko mafarki mara kyau gaba ɗaya wannan yana daga halittan Allah da kuma gudanarwa na Allah walakinnahu yakhdhuru al sai dai lokacin da mutum zai mafarki mara kyau shaidan yana kawo ziyara mun gano wannan wayar tadiha sannan kuma shaidan yana gamsuwa da ita waya surru biha sai farin ciki sai ƙara iza wuta ina fatan mun gano wannan da kyau duk mafarkin Allah ne ya tsara Allah ne ya ƙaddara Allah ne ya nufa to amma shedan yana son wannan kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗi a cikin kitabun ruh cewa rayukan bayi sun karkasu gida-gida gwargwadon ɗa'a da binka ga Allah gwargwadon irin mafarkin da za ka rika yi ya kawo wannan bayani a ƙarƙashin Allahu ya tawaffal anfusahi na mautiha wallati lam tamud fi manamiha yake magana kan cewa duk sanda mutum ya kwanta bacci to ana ɗaukar ran shi sai ai sama da shi gwargwadon nagartan imanin gwargwadon sama da yadda ran zai idan rai ne saliha mutumin kirki wanda akwai imani tare da ita dukkanin wasu ayyukan saɓo wannan ran ya nisanta babu ƙarya babu gulma babu annamimanci da sauran dai ababen da mutum ke Allah maɗaukin sarki ya mai da shi bayan baya in mutum ya nisanci waɗannan to ran shi zai shiga sama rai na shiga sama gwargwadon irin kyakkyawan mafarkin da za ka riƙa yi rai na ƙara luluwa cikin sama mafarki na ƙara kyau bushara na ƙara tabbata amma muddin ya zama mutum ya zama fasiki ta hanyar maganganu marasa kan gado ƙarerai gulmace-gulmace annamimanci haddasa fitina ƙin musulmi haifar da gaba tsakanin al'umma duk waɗannan abubuwa turan mutum ba zai taɓa shiga sama ba yadda ka san Allah maɗaukin sarki ba zai bar ran fasiki ko fajiri ko munafiki ko kafiri bayan an cire daga gangan jikin shi ya shiga cikin sama ba haka duk mutumin da ya ɗabi'anta da ɗabi'ar banza in ya kwanta bacci an ɗauki ran nashi ba a shiga da shi cikin sama la tufattahu lahum ba sama Allah ya ce ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba wala yadkhuluna aljannata kuma ba su ba shiga aljanna hatta yalijal jamalu fi sammil Hayat in kaga sun shiga sama in ko kaga sun shiga aljanna to koraƙum ya shiga kafan allura to a wannan lokaci ne mutum zai rika aran gama da shedanin aljanu baina sama'i wal art nan ne ran za ta haɗu da aljanu ya mafarkin macizai ya mafarkin shuruwa na firgita shi faɗowa daga da irin waɗannan abubuwa baki ɗaya wanda haka na faruwa sanadiyyan in amma mutum asiri haka na faruwa sanadiyyan in yana da masu na wani shaɗanin aljani da dai al'amura masu tarin yawa wanda suke wakana sakamakon mutum ya tsinci kan shi cikin haɗarin laifuffuka to haka mutum zai ta cikin ɓacin rai cikin damuwa cikin kunci da sauransu ko da ko yana cika bakin cewa shi mai bin Allah ne shi na dama ga Allah ne in dai kana da waɗannan ɗabi'u na ƙarya kana buɗe baki kai magana na ƙarya kana yaudara kana annamimanci haɗa musulmi fitina kana gulmace gulmace ɗaukan magana daga nan zuwa can ka ƙera abin da ba a san shi ba ƙarara ga ha'inci a cikin zuciya ga ƙin al'umman annabi to bayan da za a yi mutum ran shi cikin sama shine mutum zai haɗa shi da cikin waɗannan musibu da waɗannan bala'o'i sai dai kawai ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yawa muna fahimtar wannan zai iya yiwuwa mutum ya fara da mafarki mai kyau ya ƙare da mafarkin banza shine in ran tana da matsala to kuma yana da ƙarfin imani to san da waɗannan shiɗanun aljanu suke kawo maran hari lokacin mala'iku na tafi da ran da gudu shine sai ya shige cikin sama to shine mutum zai waɗancan mafarki masu kyau masu nagarta to a can ne in ran ya shiga cikin sama to shine sai ya haɗu da rayuka na bayan Allah na ƙwarai wanda su waɗannan rayuka ba ardiya ba ce mun gano wannan da ku rayuka ne a samawiyya domin rayukan baya da ake ɗaukan su sun kasu gida-gida akwai a samawi ran da in ya tafi sama ba zai dawo ƙasa ba su kansu waɗanda suke saman sun kasu gida-gida akwai waɗanda ake zuba su a cikin ƙoto na tsuntsun da ke zuwa kiwo gidan aljanna akwai waɗanda ake dasa su a dausayin da ke ƙofan aljanna sannan akwai ran da yake ardi ne wanda ko da ran mutumin kirki ne in kuma ardiya ce sakamakon imani da aikinka nan ya hukunta to za a dawo da ran gangan jikin nan ne za a zo a yi mai tambayoyin cikin kabari in mutumin kirki ne sha ni'iman cikin kabari da dai sauran wasu abubuwan da ba su aka zauna zaman tattaunawa ba in ka samu kitabun roh na ibn al-qayyim zaka sha karatu to anan ne ran a sama sai kwanta sai ya rika mafarkin abubuwan da bai zaci zai mafarkin su ba sai mafarki ya ga wanda ya sani kuma wanda ya sanin ya san shi su zauna su tattauna kuma shi ya mutu da dadewa har ma ya rika bashi wasu labaran abubuwa da shi ya san cewa waɗannan abubuwa sun faru ko kuma ma bai san faruwansu ba in ya farka ya bincika sai a tabbatar mai da cewa e haka abin yake duk ibn al ya yi waɗannan bayanai to Allah yana haɗa rayukan ne sai su rika tattaunawa dangane da al'amuran da ke kaiwa da komowa sanda wannan gangan jiki Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara mata farkawa to sai ran mai gangan jikin sai Allah ya ɗauko ta zai dawo da ita cikin jikin wannan mutumin da bacci yake ba mutuwa yayi ba sai wancan rai na wancan matacce ita ma sai ta yi ƙoƙarin tafiya gangan jikinta shine sai Allah ya rike da shi shine fayumsikul lati qada alaiha halmaut sai a rike ran da aka riga aka kaddara mata ta mutu wa yursilul ukhra ita kuma ɗin sai a batta ta dawo gangan jikinta ila ajalin musamma har zuwa wani ajali da aka tsara in yayi to shi mai wannan ran shi ma lokacin mutuwan shi ya kuna fahimtar wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa wal hulum mina shaitan mugun mafarki na firgici da razani wannan daga shedan ne fa'iza ra'a ahadukum shay'an yakrahuhu duk lokacin da ɗaya daga cikinku ya ga wani abin da ya karhuhu yake ƙi mafarki mummuna mai firgitarwa mai razanarwa sai annabi ya ce fal yamfith to yi tofi nafsu shi ne min fihi nafsan min babi daraba ne zai dan tofa wani abu ne ma'ana zai karanta ƙula'uzai falaki da nasu da kulhuwallahu sai tofa ɓangaren dama da ɓangaren hagun shi mun gano wannan da ke ku za mu zo mu ji yanda gwargwadon mafarki gwargwadon abin da za a karanta da kuma yanda tofin zai kasance mahala ya ce ne ya stay lokacin da ka farka sai kai tofi thalatha marratin so uku wai ya ta'awwad min sharriha sai mutum ya nemi tsarin Allah daga sharrin wannan mafarki fa inna la durruhu wannan ba za ta cutar da shi ba muddin ya ɗauki waɗannan matakan sannan in mummunan mafarki ne kuma sai mutum ya ja bakin shi sai ya shiru kar ya faɗi ma kowa ga abin da ya mafarki ya gani amma in mafarkin alheri ne wannan faɗi bushara ce amma in mafarki ne mummuna akwai barazana in ka yawaita magana kuma abin da ka gani ɗin ya faru kamar yadda ka gani kuna gane wannan da kyau ko wannan hadisi al bukhari ya fitar da shi a littafi na 76 kitabu tibbi littafin da ke magana a kan magani a babi na talatin da tara babin na fatashin rukuya babin da ke magana kan a wajen rukuya in an karanta abin da karanta na rukuya sai a tofa wannan ya halatta kuma tofa ba kwalba nama mutum kaki ko majina ko yamu ake yi ba a'a ana tofa iska ne zai fito a bakin mai tofin haɗe da ɗan burbushin yamu kaɗan haka amma ai ka san abin magani ne rufa ido pap a pak a wannan shirme ne ina fatan mun gano wannan da kyau hadith abi hurairata kala-kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadithi abu huraira ne Allah madaukin sarki ya kara masa yarda ya yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idza taraba zaman duk lokacin da ƙiyama ta yi za ga zamani yana daidaituwa ai yi laila lailahu wa naharuhu za ga in dare awa goma ne yini ma zai zama awa goma in wanne ya awa sha biyu wancan ma awa sha biyu zai zamani ya yi daidai mun gano wannan da kyau ko shi ne dare da yini za su yi ɗaya waƙatul itidalat taba'il arba'a galiban lokacin da waɗannan ɗabi'u guda hudu suke daidaituwa a galibi faƙul azhar wa idraku thimar lokacin da furai za ga gaba ɗaya kowace bishiya za ga a lokacin take yin fure sannan kuma 'ya'yan itatuwa a lokacin suke yin 'ya'ya lokaci ɗaya وصوب ابن بطال أحد murad البخاري أن المراد Zaman, intiha'i انتهاء daulatihi. shine lokacin da daular musulunci zai kare idan dana na sa'a wannan fassara ita ce daidai wancan cewa suke zaka ga lokacin sanyi da zafi lokaci ya daidai wa daida lokacin damina da kaka zai daidai wa daida ma'ana watannin za su yi ɗaya ba wanda ke ƙetar wani shine bayanin farko sannan lokacin da wannan bishiyan ke ‘ya'ya ai wancan lokacin ba lokacin take yi ba yanzu ana cin gwaiba yana karewa sai mangwaro ya shigo amma in kiyama ta kusa lokaci ɗaya za su rika yi mun gano wannan da kyau ko a lokaci ɗaya za ga kashu ya yi yanzu akwai kashu ne kun gano wannan da kyau ko shine idan ta taraba zaman ‘ya'yan itatuwa za zama duk lokaci ɗaya suke ka rasa ma wanda za ka ci abubuwa ya ruɗe ma mutane to amma ibnu battal ɗaya daga cikin manya-manya masu sharhin bukhari ya ce abin da yake nufi shine idan kiyama ta dab wanda shine saƙon da hadisi yake ɗauke da shi sai annabi ya ce lamta takad takdhibu ru'yal mu'min ba zai yiwu duk mafarkin da mumini yi kuma a ce wannan mafarki zai zama ƙarya ne ba daidai ba ne mun gano wannan da kyau ku muddin mumini ya mafarki a wannan lokacin da kiyama ta yi kusa to za ka tsinci wannan mafarki daidai ne wa ru'uyan mu'min jiz'un min sittatin wa arba'ina jiz'an minan nubuwa ita kuma mafarkin mumini to yanki ɗaya ne daga cikin yankuna guda arba'in da shida na annabta ma'ana annabi in Allah ya nufin zai ba bashi annabta sai an taka matakai arba'in da shida mataki na farko shine mafarki mai kyau ba cewa aka duk wanda ya kyakkyawa mafarki ya kama hanyar zama annabi ba ku riga fahimtar hadisi don yana daga cikin abin da waɗannan manta da ke ɗaukar littattafan hadisai suna nazari ba tare da jagorancin malami ba suke yi wajen fassara kawacin da ya iya haɗa baƙin larabci ya fahimta daidai ko ko shirme ya yi kawai shi kenan sai zai kawon faɗi cewa duk wanda ya mafarki na kwarai. to kada an ya kona nabiya ya kama hanyar zama annabi wannan sunanta ɗirkaniya wajen fahimtar abin da yake shine daidai wajen fassara hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun gane wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya samu dace wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi mun gane wannan a cikin littafi na ɗaya kitabut ta'abir littafin da ke bayani a kan fassarar mafarki a babi na 26 babul ƙaidi filma na. mala a cikin ɗan ta'aliki da yace ƙalar gazzali malam gazzali yace la an anna taqdirun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama jari ala lisanihi kai fama faƙa. bal la yantiqu illa bi haqiqatil haq ka zaci wai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kawai yana magana ne abin da ya fado mai a baki kawai ya faɗi ba annabawa ko ba mashirmanta ne irin mutanen da ke rayuwa a zamani ba kawai abin da ya zo ma a rai kawai sai ka tsara ka faɗa ka ci gaba da aiwatarwa ba ka suke ba ba sa magana bisa son zuciya fa qawluhu ru'yul mu'min juz'un minan nubuwah nubuwa taqaddirun tahaqquq yace bayani ne wanda yake haka ne lakin laysa fi quwwati ghairihi an yu'rafa illata tilka nisba ila illa bitahmir mala yace ba kowa ne zai gane me annabi yake nufi na wannan danganta cewa mafarki mai kyau nau'i ne daga cikin nau'ukan annabta ba sai ce li'annan nubuwa in ƙasama ila a kasamin ya ce domin annabta ta kasu gida-gida bi haisu na an ha ila sittatin wa arba'ina juz'an malam gazzali da yake malamin ilmul kalam ne shi ma ya ce to za mu kasa annabta mataki arba'in da shida bi haisu taƙa'u a ru'uya a sahiha juz'an min jumlatiha mala ya ce domin mafarki mai kyau in mutum ya yi zai fada cikin jumlan waɗancan mafarkai masu kyau lakin na hula yarji'u illa ila zanni wa tahmin la ila alladhi ra'ahu nabi sallallahu alaihi wa sallama haqiqa ba wai abin da annabi ya faɗi kawai zaka ci a ah, to ni yanzu na taka mataki na ɗaya saura arba'in da biyar ba abin da ake nufi ba kenan shine bayanin da na yi a farko annabi in za a bashi annabta sai ya cika wasu matakai arba'in da shida matakin farko shine fara ganin mafarki mai kyau sai mataki na biyu sai na uku sai sun cika shine annabi ya faɗa amma kawai karka je kayan mafarki kaga ana baka kuɗi abin ya faranta maka rai ka ce saura arba'in da biyar kai yi a hankali da kai ka fara zama annabi wannan ba haka yake ba حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال wannan hadisi ubada ɗan samit ne Allah ya ƙara mashi yadda ya ce ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwa kamar na bayan shi kenan ru'ya na mu'mini mafarkin mumini to yanki ne ɗaya daga cikin yankunan a annabta arba'in da shida kamar yadda bayani ya gabata wannan hadisi al-Imam bukhari ya fitar da shi a littafi na 91 Kitabu Ta'bir a babi na hudu babun ru'ya saliha juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa Hadis Anas radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ru'ya al-mu'mini juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari har ila ya fitar da shi a littafi na casa'in da ɗaya kitabu ta'abir babi na goma babu marar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil karkashin babin da ke bayani kan mutumin da ya mafarki ya ga annabi a cikin baccin shi mahala ya ce hadisi abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce ru'yal mu'mini jiz'un min sittatin wa arba'ina jiz'an minan nubuwa mafarkin mumini yanki ne ɗaya daga cikin yankunan annabta arba'in da shida imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a lamba na littafi na casa'in da ɗaya kitabu ta'abir a babi na arba'in babin ru'yar saliha jiz'un min sittatin wa arba'ina jiz'an minan nubuwa hadisi ɗaya ne amma ya karkasa su babi daban-daban kuma kowane kasan da ya mai yi kokarin fitar da wani ilimi ne a babin da malin ya ambata Allah maɗaukin sarki ya sa dace babu ƙaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babin da zai magana a kan faɗin annabi da ya ce marra'ani fil manami faqad ra'ani duk wanda ya mafarki ya ganna a cikin bacci ni ya gani mun gano wannan wannan alal itlaq abu ɗaya yake a'a in ka san annabi sai kai mabarki ka gan shi to shi ka gani amma ba ka san shi ba fa to yana kai ka san shi shi ɗan zai iya zuwa ya ma ƙarya ya ce maka shi annabi ne amma ba annabi ba ne yanzu wannan hadisi kai tsaye annabi yana magana da sahabban shi ne su sahabbai da suka san waye annabi in sun mabarki sun gan shi eh shi ɗin kamar ni da ka san ni in kai mabarki ka ganna a cikin mabarki ni ka gani sai da kuma shaɗan ni zai iya ɗaukan siffa ya zo maka wani buban rodo mun gane wannan da kyau amma ba zai iya ɗaukan siffan annaba ba in annabi ya zo da siffan annaba ka karanta a cikin shama'il ka ga wannan siffan a bacci exactly ta annabi ko da ɗabi'an da komi to annabi ne shaɗan ba zai iya ɗaukan siffan shi ba amma in dama baka san siffofin ba kawai da kana jin annabi annabi kawai sai ga wani mutum ya tsaya ce maka shine annabi to sai ka je gaban malaman hadisi ka bayyana masu irin siffan wanda ka gani jama'a shedanan aljanu sun wuce yadda ke zaton su fa ina gaya maka sun wuce yadda kake zaton su ba ma su ɗauki siffanka a bacci ba ido biyu ma za su iya ɗaukan siffanka shedan ya rikida da siffanka ya je ya rashin mutunci ya je wasu abubuwa ere-ere sai an ganka a tuhume ka a ce ya kaza ka ce kai baka san wannan abun ba kuma wallahi shi ne kuna fahimtar wannan da kyau ku ba wa ganin al'amarin fatalwa fatalwa na iya ɗaukan siffan mutum ya bayyana ƙarara ya fito an gan shi sosai sai a ce wai wani da ya mutu lokaci kaza an haɗu da shi a inugu ba shi ba ne fatalwa ce kawai kuna gano wannan shi ne wannan ƙarin da Allah annabi ya ce an sa ma kowane mutum in yana cikin jikinka bai bayyana ba shi yake cewa kurwa kun gano wannan da kyau ku amma in ya fito fili bayan mutuwa yana zuwa yana firgita mutane yana ɗaukan siffa shine ake ce ma fatalwa to amma matsalan waɗannan da ake ce ma malamai mu'tazila wannan su gaba ɗaya ma ba san me addinin musulunci ya fuskanta ba duk abin da ya zo ya ƙetare ilimin su kawai sai su ƙaryata bal kazzabu bi malam lam yuhitu bi ilmihi kawai sun ƙaryata abin da ya fi ƙarfin sanin su ne kuna gane wannan da kyau ku duk abin da ya fi ƙarfin sanin sai su ƙaryata su kuma mu'tazila an kana son ka gane su ko su ne masu fassara nassi da ra'ayinsu mun gane wannan da kyau ku masu fassara nassi da ra'ayinsu su ne za ka yi sun ce bari makarantar da kai matani ka yi ma matanin sharhi da kanka duk wani salo ne ne yadda mu'tazila suke bayyana cewa kar a tsaya wani bayani karanta matanin kai kai sharhi shine bin alkur'ani da hadisi a bisa nazarinsu ba a bisa nazarin Allah da annabi ba mu'tazila kenan to duk sun kafirce ma waɗannan abubuwa na waɗannan nasoshi kakaf ba su imani da shi ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi sa mu kai mafarki kaga annabi dole ne sai ka je ka gaya ma malamin hadisi cewa ga siffofin da ka gani in ka je ka ce kayi mafarkin wani tsoho na tafiya da sanda sai a ce ba shi ka gani ba nau bai irin wannan tsufan da yake tafiya da sanda ba na yi mafarki na ga wani kyakkyawan matashi da askakken gimu sai a ce ba shi ba ne ga wani ba amurki ne na yi mafarki na ga wani ɗan gajeriya haka gunun ban tausayi yana tafiya zai ka ce ba annabu ba ne na mafarki na ga wani dogon mutum kan shi ya shige cikin sama ce ba shi ba ne na yi mafarki na ga wani ƙato yana tafiya ƙibaye mai ya ce ba shi ba ne na yi mafarki na disipofi sai ka faɗa sai ga na annabi ne amma na ga yana cin gyaɗa na ce san man ya ce a'a sai ya ce ba shi ba ne kun gano wannan da kyau ko dan in ka taho wajen shi ba shi faɗin sai jibi in yi tunuka ba shi barin sai ka zo kyauta nan wajen shi ne iska ko gulbi mun gano wannan da kyau ko ina ba za Allah ka gani ba ko kuma ka ce kayan mafarki ka gan shi duk siffofi ka ci amma zai ka ce duk inda ya wuce da sanda a hannun shi yana dukan yaran mutane sa ce ba manzan Allah ba ne don shi ya girma maka ba shi bugun ɗan kowa abadan ba ka jan farar jama'a te amma bakar jama'a fa ita ke metar amma da in farar jama'a ce jama'a ka san Allah mutumin kirki bai zagi mutane in ga kana ɗabi'an yau kai zagi ne, gobe kai gulman wani ji baka ce kaza wala kai mutumin banza ne kawai in kana son ka gane kai dan iska ne to kawai ka kalli sufofinka da ɗabi'unka da ayyukanka ba sai an gaya maka ba ko kai liman ne indai kana da wannan ɗabi'a shikenan kawai ba sai wani ya gaya maka ya ce kai wani kai fa ba mutumin kirki ba ne kai da kanka za ka zauna a ɗaki ka ce kai jama'ar annabi ni fa kaza kun gano wannan da kyau ku kawai ka hukunta kanka to shedanin aljani zai iya daukan siffanka ya je ci bashi ya gaba abin shi sai a rubuto maka takarda a ce ka biya bashi ka ce wani bashi shi yasa abin da zai kiyaye ka shine azkar na safa da yamma mun gano wannan kana neman aure iri-iri in baka yi sa'a ba sai ka je taɗi yau shi kuma gobe ya je ya je ta rashin mutunci sai ka je a ce nan ka zo kai iskanci iri ka ka ce ni a ce kai haka ya taɓa faruwa a nan nan tudun wadafa shaɗanin aljani sai je ta iskanci ta abubuwa shi kuma ya je ya ce ba shi ba ne a ta gaddama ran nan sai shaɗanin aljanin ya je ta dama sun shirya plan yana za sai ta flashin ɗin shi saurayi na gaske kawai da ya zo sai tadda ga mutum irin shi da kaya irin nashi komi da komi ta kallo wannan ta kallo wannan to shi kenan irin wannan fim ɗin da ake muku na rodo mai fuska biyu da aka yi wawura za a kama shi kawai sai bata sai tafiyan shi kawai da aka yi mata rukuya kawai sai ga aljan ya bayyana ce shi ke yin haka dama yana jikinta ne tana yawaita yin azkar bai samun daman fasikanci da ya ta cikin bacci yadda yake so to amma idan aka aiko aka ce ga wane ya zo sai gaba ɗaya bege ya cika zuciyanta to sai samu daman fita a jikinta a lokacin sai rikida iskancin da yake bukata sai ya yi gani dama mai ke sa aljini ya samu daman shiga jikin mutum tsoro mai tsanani sha'awa mai tsanani ga fala lokacin da ke sauran kaɗe-kaɗe kallon fina-finai da abubuwa na banza asiri da aljini duk suna samun dama a irin wannan yane kawai sai su fada jikin mutum da sauran abubuwa masu yawa ta ba mutane tsaya su kula da waɗannan ababen da ake faɗi musam su ba ruwansu ba su kula ba kaga mutum ƙiri-ƙiri yana kallon gaskiya ya ƙibi ku kama shi kuma kafiri rukuya ƙarshen ta wani aljani ne ke magana a bakin shi yake jagorantar shi wallahi kuwa ka daina ganin wai wani mutumin kirki ne ai ustazu ne ai ya haddace alkur'ani ko me ya haddace ku danna mai kursi ku gani Allah kana nan za ga ya min miƙe idanun sun kada wani iskancin da wani yake ko kai da gani ka san aljini ne a jikin shi shi yasa kawai in ka gani kawai sai kai operation yi mai shuru mun gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shiɗanin aljani in ya san baka san annabi ba zai iya rikida cikin bacci ya zai ce maka shi annabi ne kuma ƙarya yake yi amma ya ɗauko siffan annabi da suran annabi keke da keke zo da ita wannan bai isa ba ba ka ganin sai mace ta ce ta yi mafarki ta ga babanta ya zo yana zina da ita a bacci shaɗanin aljani ne shigantaka ne iri-iri irin wannan na daga abin da ke sa sun nisanci Allah ne azkar karatun alkur'ani mutunci sanin ya kamata ababe da dama sai gaba su kulawa to irin wannan sai ta faruwa da su amma da za ta kiyaye azkar faɗin gaskiya rikon amana alkawari ababuwa na ƙwarai da duk ake gina rayuwa a kai ta yi wala duk waɗannan abubuwan sai ga kuɓata gare shi sai ga mutum ya kwanta bacci sai ga ƙanin shi ya zo yana luwaɗi da shi duk irin waɗannan nisantan Allah ke haifar da su muna fahimtar wannan ko shi sa kowa ya kokari ya kula da wannan za ga ana gaya maka sai ka ga ba za ka iya bi ba ka riga ka gama nisantan Allah ne gaba ɗaya sai da ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malai ce hadisi abi hurairata radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu shi naji annabi yana cewa marra'ani fil manami duk wanda ya ganna cikin bacci fasayarani fil yaqaza to lalle zai ganna a farke ran tashin alkiyama mun gano wannan to amma yan bid'a sai su ce wani kai mafarki kaga annabi to ka shirya yana nan zai zo shine karere da ke cikin littafin jawahirul ma'ani cewa wai tijjani yana ganin annabi ido da ido to in ya ga annabi ido da ido ya zama mai kenan ya zama sahabi waɗanda suka gan su kuma sun zama wa sun zama tabi'ai yanzu sai ga ƙato mashayi yanzu yanzu ne ya ce ya ga annabi ya gani amma ba annabi ya gani ba shaɗanin aljani ne ke mai gizo ka da littafin talbisi iblis duk suna irin waɗannan abubuwan shaɗanin aljani kawai sai ya zo kawai sai ya rikida sai ya shigo maka da siffan wani tsoho duk masallacin ba mai gani saboda rufa'ida ne ya yi sirar tahil ne zai zo yi ba mai ganin shi sai liman sai zai ce liman matsani ne manzan Allah na zo na karɓi sallah sai ga liman yayo baya baya baya kawai kenan sai wuce gaba shedani na maku limanci yanzu haka a cikin shedanin aljanin dan kodin ne sai da ya sha banalin din shi sannan ya taho wallahi malam di yana faruwa sai a ce to ai karamin shi ta bayyana yau annabi ne ya mana sallah da kanshi sai a ta kai mai kuɗi kun gane wannan duk yana faruwa duk waɗannan da ke cewa suna ganin inyas a bango shiɗanin aljani suke gani zai yiwu sun gani din ya ga daga bayanci wannan shiɗanin aljani ne zai rikida don ya ƙara ɓatar da su shi sa aka ce gashi da yake shi aljanin ya mai tahil saharu a ayunin nas wastarhabuhum wa ja'ume bi sihirin azim kun gano wannan zai wuya ga tijjanin ko zai ya gawa ya ga inyas ɗin saboda ai da tijjani da inyas din shi zai iya kama da su da annabi ne kawai ba zai iya kama da shi ba mun gano wannan da kyau ko duk zai iya kama da waɗannan to in ka ya ce ma gashi ba gani ba ko ma gefe za ka yi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ka karanta الكرسي kursi da karkace rika ce mai kana ganin shi zai ce na ga yana dishi yana ja da baya to kaga duk wanda ya gudu sakamakon karanta ayatul kursi me ya zo ne ƙara jaddada masa bata mun gano wannan da kyau ko shedani ne wannan ba abin alfahari ba ne ku sufaye da kuke cewa kun ga in yas a bango ƙara ɓata ne ya nuna cewa shaɗan na iya ɗaukan siffan shi irin wannan abin da suke gani ne fa sai kawai suka komo suna waka suna cewa Allah ne Ahmad ɗan Hanbal ya taɓa ganin irin wannan kawai yana zaune yana sallah cikin dare a tsakar gidan shi sai ga wata irin fada a sky a sama a sarari kawai fada a sama kawai ga wani dattijo mai kyawun kama kawai a zaune a wata karaga irin na manyan saraki ya ce wai shine rabbul izzati wal jalal wai shine Allah ubangijin ubangizai ya ce kai ne Allah eh kai ne Allah ya ce ik eh, sa'adu wallah ce narke makiyin Allah kafara ka ba mutane waje sai ya ga fadan ta bata mutumin ya bace sai ya ji dariya irin na basawa ha ha ha irin wannan yana cewa ai na hallakar da da yawa daga mutane da irin wannan yaudarar daga sanda kai kai la'asar sai fara baka dokoki kayi kaza kai kaza daga ka zama cikakken mushiriki sai ka ɗiba al'umma annaba da dama sai mai da su abin da ya mai da su shi yasa shedan yace la'atiyannahum min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aksarahum shakirina ko da ko ina zai bullo maka mun gano wannan to shedan ya je ya dauki hoton shehin ku ya rike da shi kawai kun zo kuna ta tabajiji saboda kowa waye ne ba ku karatu mun gano wannan kwanakin baya an ce a ɗakin wata karo ya bayyana na ce to kaga babu mutunci kenan a garin nan shi me kai shi ɗakin karuwa duk wanda ka gan shi ɗakin karuwa me ya je yi to kaga irin wannan labari a san irin labarin da za a rika bayarwa akan manya in ba haka ba to labari kuma sai kai gashi babba ma na dan lekawa kuma in ban da wulakanci a ce ya zo zaria bai je gidan malam na iya ba bai je gidan kona ba bai je gidan limamin gari ba duk waɗannan gidan su malam yahuza gidan malam habibi duk bai je wajen waɗannan manya-manyan shehunnai ba sai a ce ya je sabon gari ha <laughs> awa wala wannan iskanci har ina kuma waɗannan shehunan duk suka bari duk bai je gidan waɗannan ba ko bai je ya gaida mai martaba sarki ba a to <laughs> kaga ai ina ai daga nan gaskiya in ina ciki zan fita Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wacan aka gan shi ko ku dambe shi me je yi bai je masallaci ba bai je islamiya ba kusan maganganun da kuke faɗi waye ku yi nazarin abubuwa kai ma an ka gan shi ɗin cikin waɗanda ya yi masihirin sai ka karanta kursi ka gani zai tsaya tafiya zai iya gudu zamanin ibnu taymiya irin wannan ya taba faruwa ai wani mai wasa da wuta wai shi sharifi kitsan wani dabba suke shafawa a jikinsu in ka sa wuta ba zai ci ba mun karanta da ku a cikin kitabu tauhid na fauzan yanzu na ta wasa da wuta ibnu taymiya ce ƙaryan banza kake wasa da wuta kake bai ce wasa da wuta ne ɗayan biyu ne akwai wanda suke da shaɗanin aljanu in ka ja kursi duk zai gudu idan mutum ya zo yana wasa da jaki wa yana shiga ta hancin jaki ko ta bakin jaki yana fita ta dubara ka koma gefe ka karanta kursiyu ko kuma ka kunna wayan ka inda kursiyu ka sa ka gani za ga yana bi ta karkashin jakin yana fitowa ta can wasu masu wasa da macijin gaba ɗaya ba maciji ba ne wallahi igiyoyi ne ka koma gefe ka sa kursi ka gani kana nan sai ga ya ɗauki igiya yana naɗawa a wuyan shi aljanin da suke ma mutane bobaro sun gudu kuna fahimtar wannan da kyau jama'a haka duk waɗannan abubuwan za a gansu mataki-mataki dake-dake amma ka inna lillahi wa inna ilaihi to wai dan kaga wai a bango ya bayyana a'a to shi fara bayyana a bango amita ma ba yana bayyana a bango ba to shi ke sai ka ce amita ya zama wali <laughs> mun gano wannan da kyau ba. duk waɗannan 'yan iska da ke zuwa silma suna ganin amita a ina suke gani shi hau wai an gawa ya bayyana a bango to shi kenan karama amita kenan <laughs> inda ya karama ce <laughs> jama'a mun fahimci wannan to ibnu taymiya sai ya ce mu wancan mutumi ɗibi ruwa da gishiri ka wanke jikinka ka sa wutan magani yaki saboda ya sani duk wanda ya zauna wannan iskancin ku ce ya zuba gishiri a ruwa ya zuba a jikin shi ya wanke zai wanke wannan sinadarin yana sa wuta kamawa zai ba mai kone baki da hatta tura da zaga sun ɗibi wuta sun zuba a hannun suna kaza wannan kitsan suke sa a hannunsu da zuba ke da sai ya sa wutan ba zai ci ba kuma ko ɗimi ba zai ji ba don rufa ne kawai da ha'inci da yaudara su ko mutanen da yake sun nisanci Allah duk wanda ya zo da ɗan wani tsafi ko da ɗan wani abu kenan kawai sai yaudare su Allah maɗaukin sarki ya kiyaye shi ne sai annabi ya ce fasayara ne fil ya ƙaza lalle zai gani a farke ne a ran tashin alkiyama shine malai ce ya kaza shi ne a yau qiyama a ran tashin alkiyama sai ce wala ya tamathalu shaytanu bi shaɗan bi ɗaukan surata kun gano wannan da kyau ku shaɗan bi sai ya ɗauki kama irin ta annabi ba ya zo da ita ya ce gashi gashi gashi gashi da suran manzo Allah ta fi karfin shaɗan ta fi karfin shi wallahi ba zai iya ba amma zai iya maka ƙarya ya zo da wata sura can daban sai ce maka shine annabi kamar yadda waɗannan ke ƙarya suke waƙa suke cewa in yasu Allah ne mun gano wannan kuma wannan ƙaryar sun samo ta daga 'yan shi'a saba'iyya ne wanda suka ce sayyidina ali Allah ne duk mun karanta da kowa nan wajen so duk ɗan shi'a yana ƙudurce cewa aliyu Allah ne in ka ga bai ƙudurce haka ba to kwanan ne ya shiga cikin shi'a bai kai a gaya mai wannan ba amma in har ya kai tani zai daina bautan Allah ko sallah za ga ya daina a lokacin za a koma ana ce mai yarka hada za da la'asar magariba da sha yana yi lokaci da ana nan ana nan ana tafi ana tafi wala har sallan ya daina zai daina sallan juma'a zai daina in kaga sun je juma'a sun je tada fitina ne ko sun je farautan ƴaƴan 'yan ɗariƙa kun gano wannan da kyau ko amma in ba haka ba addinin shi'a ba lalle ne yin sallan juma'a ba sai mahadi ya bayyana kenan sallan juma'a da suka ta yi a baya sun je sun yi dungure ne saboda mahadi bai zo ba Allah shi kyauta wannan hadisi ingantacce ne al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a littafi na da 91 kitabu ta'abir a babi na goma babu marra annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil manam ƙarƙashin babin da ke bayani a kan wanda ya mafarki ya ga annaba a cikin bacci babun fir ru'ya babun fi wilin ru'ya wannan babi zai yi bayani dangane da yanda ake fassara mafarki ya ake fassara mafarki eh shi ne wannan babi zai fassara zai bayyana mana hadis bin abbas radiyallahu anhuma anna rajulan ata rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama wani mutum ne ya zo wajen annabi faƙala sai ce ma annabi inni ra'aitu lailata fil manami zullatan tamtufu athamna wal asla ya ce na yi mafarki na ga kaman girgije a sama wanda wannan girgije yana zubar da wani abu mai kama da yayyafin mai da kuma zinari ai zuma yana yayyafin man shanu da kuma zuma alheri kenan ko fa'aran nasa sai na ga mutane ita kaffafuna min ha sun lullube wannan waje fa mustakthirun wani yana ɗiba a buhu da yawa a jarkoki a kwatanniya bahu ana takwasa wani da yawa ya ɗiba wa mustaƙillun wani kuma ɗan kaɗan ya ɗiba wa idza sababun wasilun min al-ardi ila sama yace sai naga igiya daga sama ya sauko fa'araka sai naga kai annabi a bihi fa'alauta ka kama wannan igiya ka yi sama sun ma'akaza bihi rajulun akhar fa'ala bihi sai na ga wani mutum ban gane shi ba ya kama wannan igiya ya yi sama shi ma sun ma'akaza bihi rajulun akhar wani mutum ma ya ƙara kamawa fa'ala bihi shi ma ya sama sun ma'akaza bihi rajulun akhar sai wani mutum na uku shi ma ya kama fankata'a sai igiyan ya katse sun mawusila sai aka ƙulla mashi kun gano wannan da kyau ko sun wasala sannan shi ma sai ya tafi faƙala abubakarin sai sai na abubakar ce ya rasulallah bi abi anta wallahi la ni fa aburha ka bannan fassara wannan mafarki ya manzan Allah ina ba da fansan iyayena faƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce sai umar eh, sai ya ce ibur fassara mashi sai abubakar ya ce amma zullatu fal islam wannan girgijen da ka gani to musulunci ne wa amma alladhi yantufu min al asli was samni wannan yayyafin da kake gani na man shanu da zuma kuwa fal qur'an qur'ani ne shi ke zubar da kayan daɗi halawatuhu tantufu gardin qur'ani ne ake yayyafo shi falmustaksiru min alqur'ani wal mustaqil waɗannan mutane ga sun zo suna ɗiba to wanda yake yawaitawa ne wani ya haddace yana yawaita nazari to shine mustaksir wani kuma to ba ruwan shi kawai in ya zo ma sai wata uku bai koma ba ba ruwan shi da addini yana yawo kawai yana rayuwa yadda ka san yadda tinki yake yi kuma an jima ana maganar addini ya sa baki in ana zagin malamai su ne masu yawo da zagi da cin mutuncin malamai amma shi da kanshi da annabi zai zo ya san annabi ba zai gayyace shi ba wanda yake zagin su ne na dama da annabi Allah ku gaya mu waɗannan gaskiya in ba haka ba mutuwa yake ya zo ya mutu banza wofi ai in kana jin haushin wani ko kalli me yake je kai kokari ka yi in Allah ya ga dama sai baka in bai ga dama ba kai ta wahala kuma bayan ka yi ina ba ta gano wannan da kyau kai ta kama kami wa amma sababul alwasil min sama ila al-ardi wannan igiyan da ya zo sauko daga sama fal haqqul ladhi anta alaihi gaskiyan da kike akan shi ne ya manzan Allah ta akhudhu bihi ka riko da shi fa yu'lika Allah sai Allah ja ka zuwa sama ma'ana duk wanda ya rike gaskiyan da annabi ya zo da shi sai Allah ya daga shi kun gano wannan kai da kake ta ƙoƙarin ka ɗagu kowa ne yake ƙoƙarin ɗaga ka ka gaya mashi ya baka gaskiya amma wai zai amfani da ƙarya da ɓatanci da cin mutunci wace wai wannan ne zai ɗaga mutum ko idan kwabar da wani ƙaryan ku ta sha ƙarya ku nemi wata hanya amma ba wannan ba ku gano wannan abin da ke ɗaga mutum gaskiya ne in ka kama gaskiya ka jira nan da na za ka kayi sama amma ka kama ƙarya Allah wasa kake yi summa ya akhudhu bihi rajulun min ba'dika sannan wani mutum bayan zai riko da wannan gaskiya fa ya alu bihi sai Allah ya ɗaukaka kashi da shi summa ya akhudhu bihi rajulun akhar sannan bayan wancan mutum wani mutum ma zai kama fa ya alu bihi shi ma wannan ya ku da wannan gaskiya summa ya hu rajulun akhar sannan sai wani mutum ya kama fa yanqati'u bihi sai igiyan ta katse sun mai wasu laho sannan sai a jona mai ya taka ya tafi fa ya alubi shi ma ya samu ya ɗaukaka fa a birni ya rasulallah bi abi anta ina ba da fansan iyayena annabi ka bani labari asabtu am akhta'atu daidai ne ko kuskure ne kaga ɗaliban arziki kenan ina fatan mun gano wannan da kyau ɗaliban arziki kenan in ɗalibi ne wannan sai ce haba ne mutum mu ne na bara mu ne na bana ai har na fi annabin ma iyawa ina fatan mu gano wannan da kyau shi yake annabi ya sa mai hannu na yi daidai kalar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce asabta ba'adan wani bangare ka yi daidai wa akhta'ata ba'adan a wani bangare ka yi kuskure qala fa wallahi la tuhaddithni billazi akhta'atu yace ina rantsuwa da Allah ka ban labari wanne ne kuskure ƙala sai annabi ya ce la tuqsim kakkarantsi ku gano wannan da kyau ko ma'ana bari kawai ba sai an faɗi ba malamai suka ce abin da ake nufi ya yi daidai wajen fassara amma igiyar da ta sauko ɗin nan ku duk wanda ya riko da abin da annabi ya zo zai ɗaukaka amma annabi zai rasu shi abubakar shi zai hau karaga daga nan zai rasu umar zai hau zai rasu usman zai hau daga ƙarshen rayuwar usman zai da matsala kun gano wannan da kyau ku yana shahada to an ƙulla mai kenan shi ma ya yi gaba kuna gano wannan to zamanin ali gaba ɗaya cikin matsala take ali bai yi mulki na wata da cikin lafiya ba cin da kaga ya bar madina ya koma kufa kai ka san allah da ya kiyaye cikin san ran shi ya bar madina duk waɗannan 'yan shiyan su suka haddasa waɗannan fitintunan amma sai zo sun ai su masu kaunan ali ne saboda makaryata ne ana fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa dace malin yi fassarori iri-iri <clears throat> da bayanai dangane da wannan abin da malin a hadisin da wannan ya mafarki ya ce zullatun ɗinta ai sahabatun li'annaha ta zullu ma ta hataha ya ce da ya ambaci girgije da zul ya ce domin girgije in ya zo a yana sha makanciyar rana da abin da ke ƙasa kuma sai ya kasance ya samu inuwa kun gano wannan tantuf ya ce ai ta ƙafar kalilan kalilan shine yayyafi ko kaɗan kaɗan ya ta faffafuna ya kaffafuna ai ya bi akuffihim suna ɗiban wannan zaman da hannunsu suna tarawa a bokiti suna ɗiba suna tarawa mun gano wannan da kyau ko fal mustaksiru aifa minhum mustaksiru fil akhazi akwai mai ɗiba da yawa wal mustaqil ay wa minhum al mustaqil fihi ay minhum al akhidh kathiran wal akhidh qalilan ko wanda kaɗan ya ɗiba ko wanda kuma da yawa ya ɗiba wa idza sabun ay hablun igiya wasulun bi ma'ana Mosul, wanda daga sama aka kulla shi ya sauko wanda ko ka kama ka ja ko an ja ka ba zai katse ba a hasta bihi ai bi sabab annabi ya kama wannan igiya sai ce lata da anni ka banni ai lata turkanni abubakar ya ce ma annabi ai lalle sai ka banni wa amma dhulla fal islam ai li anna dhulla ni'matun min ni'amillahi ala ahlil janna mun gano wannan duk wanda ya kawo musulunci zai sha romo aljanna wa kazalika kanat ala bani isra'ila irin wannan abin da aka sauka wa bani isra'ila wannan gamam ce musu inuwa aka rika saukar musu da darba da salwa amma da yake su dai ga su ga su ne kawai sai suka sai suka ki wanzu akwai bambancin bayanai da mutane suke kawo wannan darba wannan darba da aka rika saukar masu da shi da salwa manna wa salwa wai salwan nan da ake saukar da ita wai da ranta ne ko kuwa yadda ake cewa wai gasasshiya ce da rai ne fa mamakin mutane wasu ce wai ai shi ne bahaushe shi ma ɗan samu ya ɗan sakala cikin maganin shashen rabu na minalla tsuntsu daga sama gasashe kayan kaga tsuntsu daga sama gashashe sai ka ci <laughs> awa ina musamman a wannan lokaci salwa su za su kama abin su sime su yanka su gasa ko su soya ko su kaza su sha darba hankalin su kwance amma da yake banu isra'ili ga shi ga irin shi ne kai sai ce ina ai kawo ka roƙon mana Allah mu lan nasbir ala ta'amin wahidin kullum an ci gaba da cin abinci ɗaya kenan Allahun ba za mu iya ba kawai a nemo mana wani abincin da za mu ci amma ba kullum a ci na wannan ne yasa yanzu a nan akwai wanda sai shekarar bai sa nama a girkin gidan shi ba kana can sai dai ka noma goji da dankali da gwaza makanni ina fata mun gano wannan da kyau Allah ya shiryar da mu wani hadisi al-imam al-bukhari fitar da shi a littafi na 91 kitabu ta'abir a babi na 47 babu mallam yara ru'uya al-awwal abirun iza lam yasib mun gano wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace a babin da ke bayani akan mutum in yi fassara mafarki sai kai kaga ba haka bane zaka yi cewa ba haka bane kun gane to annabi ya fassara mafarkin iyakan shi kenan za mu zo mu duba a cikin littafin nan sai mu bayyana wasu bayanai da za mu gani na biya wasu fassarar mafarki don mu amfana mu amfanar Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu